daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙe igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa, Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na uku kuma na ƙarshe a yammacin yau talata da ni sunusunti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka bayan sauraron cikakkun labarun duniya sannan za mu shiga cikin taskar shirye-shiryenmu ne da kullum don jin irin shirye-shiryen da muke ɗauke da su inda halin yanzu za mu fara da cikakkun labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa su sunusuwunti da farko muhimman kanunsu. Jagoran jin jihalin musulunci na Iran ya bayyana cewa ba su kallon tattaunawa tsakanin Iran da Amurka a ƙasar Oman da kyakkyawar fata da ganin rashin gami da ganin rashin amfaninsa kwata-kwata. Lauyoyi a birnin London na Birtaniya suna tattara bayanai kan 'yan Birtaniya da suka yi aiki a cikin rundunar sojojin mamayar Isra'ila. Ma'aikatar tsaron ƙasar Rasha ta sanar da kashe jami'an sojojin Ukraine sama da guda sittin a wani mummunan hari da ta kai kan birnin Sumi na Ukraine. Yanzu kuma ga cikakkun labarun nan. Jagoran juyin juya halin musulunci na Iran ya bayyana cewa ba su kallon tattaunawa tsakanin iran da amurka a ƙasar oman da kyakkyawan fata ko ganin rashin amfaninsa kwata-kwata jagoran jinjiyar halin musulunci na iran ayatollah said ali khamenei ya karbi bakoncin wakilan gwamnati da dama da wakilan majalisar shawarar musulunci da manyan jami'an shari'a da jami'ai daga cibiyoyi daban-daban na ƙasar a yau talata a daidai lokacin da ake bukukuwan shiga sabuwar shekara ta hijira shamsiya a yayin wannan taron jagoran jinjin halin musuluncin ya bayyana cewa tattaunawar ƙasar oman na ɗaya daga cikin ayyuka da dama da ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ta aiwatar kuma bai kamata mu alakanta matsalolin ƙasar da waɗannan sharwari ba ya ƙara da cewa ba su kallon waɗannan shawarwari da kyakkyawar fata ko ganin rashin amfaninsa kwata-kwata a ƙarshen tattaunawar ne za a yanke shawarar ƙudurin da za a ɗauka kuma a matakin farko an aiwatar da tattaunawar cikin kyakkyawar mataki jagoran junjo halin musuluncin ya ci gaba da bayyana cewa ko shakka babu suna da ra'ayi sosai game da ɗayan ɓangaren game da ɗaya ɓangaren amma suna da kyakkyawan fata game da ƙwarewar da suke da ita ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ta sanar da cewa za a gudanar da zaman tattaunawa kan shirin makamashin nukiliyar iran zagaye na biyu ne a birnin muscat na ƙasar oman kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ismail baƙa'i ya sanar da cewa zaman tattaunawa zagaye na biyu wanda ba a kai wanda ba na kai tsaye ba tsakanin iran da amurka zai kasance ne a birnin muscat fadar mulkin ƙasar oman baƙa'i ya yi watsi da raɗe-raɗen da ake yi kan inda za a gudanar da zagaye na biyu na tattaunawan wanda ba na kai tsaye ba tsakanin Iran da Amurka, baƙa'i ya bayyana cewa bayan tuntuɓar juna an yanke shawarar cewa birnin Muscat ne zai karɓi bakoncin zagaye na biyu na shawarwarin wanda za a yi a ranar Asabar mai zuwa. Wani abin lura na anan shine cewa an gudanar da shawarwari da ba na kai tsaye ba tsakanin Iran da Amurka a ranar Asabar. tsakanin ministan harkokin wajen kasar iran abbas arakci da manzon amurka na musamman kan yankin gabas ta tsakiya steve wikfok dangane da batun shirin makamashin nukiliyar iran na zaman lafiya da kuma neman ɗage takunkumin da aka gaba mata na rashin adalci da baya kan tubalin ƙa'ida tattaunawar ta samu halartar mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ismail baka'i da mataimakin ministan harkokin wajen iran kan harkokin siyasa majid tak rabanci da mataimakin ministan harkokin wajen kan harkokin shari'a da na kasa da kasa kazim garib abadi da manyan masu shiga tsakani kan batun ɗage takunkumi da batun shirin makamashin nukiliyar iran gami da ƙwararru da suka dace lauyoyi a birnin birtaniya na ƙasar birtaniya wato lauyoyi a birnin london na birtaniya suna tattara bayanai kan 'yan birtaniya da suka yi aiki a cikin rundunar sojojin mamayar haramtacciyar ƙasar isra'ila ƙwararru kan harkokin shari'a na ƙasar birtaniya sun ce gurfanar da wasu 'yan kasar masu takardar 'yan kasa biyu da ke aiki a cikin sojojin mamayar isra'ila a gaban kuliya wanda za a gudanar da su ne bisa zargin hannu a tafka laifukan yaƙi a gaza zai yi tasiri ga waɗanda ke tunanin shiga cikin sahunsu hakan ya biyo bayan gabatar da rahoto ga rundunar 'yan sandan birnin london ne mai kunshe da shaidun da suka shafi 'yan birtaniya guda goma da suka yi aikin soji ƙarƙashin rundunar mamayar haramtacciyar ƙasar isra'ila da ake zargi da aikata laifukan yaƙi a gaza a cewar wani rahoto da kamfanin dillancin labaran anadolo na ƙasar turkiya ya wallafa lauyin cibiyar kare haƙƙin jama'a da cibiyar kare haƙƙin bil'adama na falastino sun gabatar da rahoto ga sashen yaƙi da ta'addanci na 'yan sandan birnin birtani na 'yan sandan birnin london wanda kuma ke binciken laifukan yaƙi ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ta sanar da sharuɗin sakin dukkanin fursunonin isra'ila da take tsare da su wani jami'in ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ya ce ƙungiyar a shirye take ta sako ɗaukacin fursunonin isra'ila domin tsakaita buɗe wuta da ficewa daga gaza da batun neman ficewa daga gaza kamar yadda wani rahoto da tashar talabijin ta alkahira ta fitar jami'in na ƙungiyar hamas ya kara da cewa a ranar litinin din nan ne haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ci gaba da kawo cikas kan yarjejeniyar tsakaita buɗe wuta da kuma yin watsi da alkawuran da ta ɗauka yana mai cewa ƙungiyar hamas ta tabbatar wa masu shiga tsakani da buƙatar bayar da lamuni don tilasta wa gwamnatin mamayar haramtacciyar ƙasar isra'ila aiwatar da yarjejeniya yana mai bayyana cewa hamas ta yi aiki mai kyau kuma tare da babban sassauci gami da aiki da ra'ayoyin da aka gabatar mata a cikin shawarwarin tsakaita buɗe wuta da musayan fursunoni tsakaninta da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila masu saurare kada ku sha'afa labarun duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da kenan birnin tehran ma'aikatar tsaron ƙasar rasha ta sanar da yin lugudan wuta kan zaman taron shugabannin sojojin ukraine a birnin sumi da ke arewa maso gabashin ukraine ma'aikatar tsaron ƙasar rasha ta sanar da cewa ta kai hari kan wani ofishin rundunar sojojin ukraine da ke ɗauke da makamai masu linzami na iskanda a yayin wani zaman taron manyan sojojin ƙasar a birnin sumi inda ta kashe inda ta kashe jami'ai sama da guda 60. ma'aikatar tsaron rasha ta kara da cewa sojojin na ukraine na ci gaba da amfani da fararen hula a matsayin garkuwa gare su tare da kafa cibiyoyin soji da kuma shirya tarurruka gami da halartar sojoji a tsakiyar birni mai yawan jama'a tare da yin nuni da cewa rashi ta kai hari ne da wani ta kai harin ne kan wani taron kwamandojin sojojin ukraine ministan harkokin wajen ƙasar rasha sarge lebrov ya bayyana cewa ƙasarsa na da shaidun da ke nuni da cewa ana gudanar da taron shugabannin sojojin ukraine ne da na yammacin turai a wurin da aka kai harin a sumi ƙarshen labarun duniya kenan. thank To bayan da ko gama shan labarun duniya yanzu kuma za mu shiga taskon shirye-shiryenmu ne da kullum inda da farko za ku fara sauraron shirin sharhin bayan labaru sannan shirin kokun san sannan shirin duniyarmu a yau sannan shirin tarbiyyar iyali da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurare lafiya. sharhin bayan labarun namu zai yi magana ne kan rahotannin da suke tabbatar da cewa an gudanar da gagarumin zanga-zanga a garuruwan larabawa da na musulmi domin nuna goyon baya ga al'ummar gaza da ni sunti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka ranar lahadin da ya gabata ne aka gudanar da gagarumin zanga-zanga a wasu garuruwan larabawa da na musulmi game da nuna goyon baya ga al'ummar zirin gaza da kuma yin allah wadai da yakin da gwamnatin haramtaccen ƙasar isra'ila ke ci gaba da yi da ya shafe sama da watanni goma sha takwas akan al'ummar falastinu dubban mutane ne suka halarci zanga-zangar da kungiyoyin fararen hula suka shirya a wasu larduna da dama na turkiya a ranar lahadi domin nuna goyon baya ga al'ummar falastinu da kuma nuna adawa da kisan kiyashi da gwamnatin haramtaccen ƙasar isra'ila ke yi a birnin istanbul wani gagarumin zanga-zanga ya tashi daga dandalin beyazit zuwa masallacin hagiya sofiya mai dimbin tarihi da ke tsakiyar birnin istanbul mai taken gaza na mutuwa ku tashi tsaye wajen yaƙi da zalunci ku tsaya tare da gaza an kuma sake yin wata zanga-zanga a birnin ankara fadar mulkin kasar inda dubban jama'a suka halarta domin nuna goyon baya ga al'ummar falastinu da kuma nuna adawa da kisan kiyashi da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ke yi zanga-zangar da aka gudanar a gaban ofishin jakadancin amurka ta kunshi taken gaza na mutuwa tashi tsaye masu zanga-zangar sun yi tare da taken nuna adawa da haramtacciyar kasar isra'ila da masu goya mata ta baya musamman amurka haka zalika ɗimbin al'ummar ƙasar sun taru a gaban masallacin mahmud asad goshan da ke lardin kaharaman maras sannan suka shirya wani tattaki tare da ɗaga totocin turkiya da na Falastini da kuma tutocin da aka rubuta yin allah wadai da hare-haren da sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila ke kaiwa kan al'ummar Falastini da cikakken goyon bayan ƙasar amurka an yi irin wannan zanga-zangar a lardunan cankiri kastamono konya murdin kirkale malatiya da karabok har ila yau dubban 'yan kasar Morocco ne kuma suka halarci wani gagarumin zanga-zanga da gangami a birnin Rabat fadar mulkin kasar domin nuna adawa da yakin da gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila ke ci gaba da yi a zirin Gaza. sun bayyana cikakken goyon bayansu ga falasinawa da goyon bayansu kan ci gaba da gwagwarmaya tare da sabunta bukatarsu na kawo ƙarshen duwani nau'in kyauta alaƙa da haramtacciyar ƙasar isra'ila irin mamaya ƙungiyoyin siyasa da na masu zaman kansu da kuma ƙungiyoyin kwadago ne suka halarci zanga-zangar inda suka dinga taken neman kawo ƙarshen abin da suka bayyana a matsayin kisan ƙare dangi da kuma yin tir da shirin da ƙasashen duniya suka yi dangane da abubuwan da ke faruwa a gaza hakanan a kasar pakistan da ya hada da babban birnin karachi fadar mulkin sin ta kudu an gudanar da gagarumin zanga-zanga da dubban mutane suka shiga domin yin tir da yakin da haramtaccen kasar isra'ila ke ci gaba da yi a zirin gaza wakilin gidan talabijin na aljazira mahmud al aqad ya bayyana cewa masu zanga-zangar sun yi kira ga shugabannin kasashen musulmi da su ceci masallacin al'aqsa tare da neman kawo ƙarshen kaiwa mazauna yankin zirin gaza hari su na ɗauke da akwatunan ɗaukan gawa a wata alama ta nuna alhini ga mazauna yankunan falasɗinawa da suke fuskantar hare-haren wuce gona da iri kungiyoyin jama'atul islamiyya da jam'iyyar ulama'ul islam reshen maulana fadlul rahman ne suka shirya wannan jerin gwano inda suka yi kira da a ɗauki matakai a matakin ƙasashe da gwamnatoci domin tallafa wa batun al'ummar falastino a wannan lokaci mai cike da damuwa shugaban jama'atul islamiyya hafiz na'imur rahman ya zargi manyan jam'iyyun kasar da suka hada da jam'iyyar pakistan muslim link bangaren nawaz sharif mai mulki da jam'iyyar al'umma da kuma jam'iyyar adalci saboda raunin da suka nuna kan batun falastinu na'imur rahman ya ce kungiyar ta yi kira da a gudanar da zanga-zanga a lahore da karachi kuma za a sake gudanar da wani tattaki a ranar 18 ga wannan wata a birnin multan na lardin punjab a ranar 20 ga wannan wata a babban birnin kasar islamabad za a gudanar da jerin gwano mai cike da tarihi ya kuma tabbatar da cewa za a gudanar da yajin aikin gama gari a duk faɗin kasar a ranar 22 ga watan afrilu domin nuna goyon baya ga falastinu a wani gangamin zanga-zanga da jam'iyyatul ulama al-islam da shugabanta maula fazlur rahman ya gabatar da goyon baya ga al'ummar falastinu ya yi kakkausar suka dangane da shirin larabawa da na musulmi yana mai cewa idan shahadar yara dubu ashirin da mata dubu ashirin a gaza ba su faɗakar da su ba to waɗannan zanga-zangar ba za su faɗakar da su ba a ƙarshen jawabin nasa fadlur rahman ya sanar da gudanar da tattaki domin jaddada goyon bayan falasinawa a birnin lahore fadar mulkin lardin punjab a ranar 27 ga watan afrilu inda ya tabbatar da ci gaba da goyon bayan al'ummar pakistan ga falasinawa ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata goma sha biyar ga watan afrilun shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wanda ya daidai da goma sha bakwai ga watan shawwal na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru arba'in da uku da suka gabata rana irin ta yau goma sha biyar ga watan afrilun shekara ta alif ɗari tara da tamanin da biyu aka zartar da hukuncin kisa akan khalid islambul wanda ya kashe shugaban kasar masar na lokacin anwar sadat bayan da ya sanya hannu a kan yarjejeniyar camp david inda ya amince da isra'ila a hukumance khalid islambol wanda ya kasance ɗaya daga cikin jami'an sojin ƙasar masar a lokacin ya yi amfani da ranar faratin tanawa da yakin oktoban shekara ta 1973 wanda anwar sadat ke halarta wurin taron a birnin alkahira fadin mulkin ƙasar masar inda ya harbe anwar sadat har lahira da bindiga a ranar 6 ga watan oktoban shekara ta 1981 bayan nan an yanke wa khalid islambol hukuncin kisa kuma an zartar da hukuncin a rana irin ta yau goma sha biyar ga watan afrilun shekara ta alif dari tara da tamanin da biyu masu saurare ko kun san cewa shekaru 113 da sa gabata a rana irin ta yau wato biyar ga watan afrilun shekara ta alif da dari tara biyu katafaren jirgin ruwan yawon shakatawa mafi girma a lokacin mai suna titanic ya yi karo da dutsen kankara a cikin tsakiyar teku a tafiyarsa ta farko daga birtaniya zuwa birnin new york na kasar amurka waɗanda suka kera wannan katafaren jirgin ruwa na yawon shakatawa mai ɗaukar fasinja sun yi imanin cewa jirgin ba zai taɓa nutsewa a cikin ruwa ba amma bayan wannan hatsari a cikin mutane 2,207 da suke cikin jirgin mutane 705 ne kawai suka tsere da rayukansu sauran kuma sun mutu a cikin ruwa hatsarin jirgin ruwan na titanic da shine hatsarin jirgin ruwa na fasinja mafi muni da ya faru a tarihi masu saurare ko san cewa shekaru 31 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha biyar ga watan afrilun shekara ta 1994 aka kafa kungiyar kasuwanci ta duniya wadda ake kira da wto ko kuma world trade organization a kasar morocco kafin wannan lokacin da an fara kafa kungiyar ne bayan yakin duniya na biyu tsakanin kasashen duniya 23 da sunan kungiyar kasuwanci a shekara ta 1947 sai kuma shekara ta 1986 a taron kungiyar karo na takwas a kasar guyana aka so mu tattauna batun mayar da ita kungiyar kasuwanci ta duniya domin kawo ƙarshen dukkanin abubuwa waɗanda suke hana ruwa gudu a harkokin kasuwanci a duniya wanda kuma suka hada da cire kudaden fito da kuma sauƙaƙa kai komo na 'yan kasuwa da kuma kayayyakin kasuwanci a tsakanin kasashen duniya da ƙarshe dai a taron morocco a shekara ta 1994 kasashen duniya da dama suka rattaba hannu a kan yarjejeniyar kafa kungiyar kasuwanci ta duniya sannan kuma aka fara aiwatar da yarjejeniyar a cikin watan janairu na shekara ta 1995 masu saurare ko kun san cewa shekaru 33 da suka gabata a ranar irin ta yau 15 ga watan afrilun shekara ta 1992 aka hambar da gwamnatin gurguzu a kasar afghanistan sannan kuma mujahideen suka karbe iko da birnin kabul fadar mulkin kasar bayan juyin mulkin gurguzu a ranar 27 ga watan afrilu na shekara ta 1978 da hafsoshin sojin kasar afghanistan masu ra'ayin kwaminisanci suka yi da kuma kashe muhammad dawud khan shugaban kasar na farko nur muhammad turki ya karbi ragamar mulkin kasar afghanistan a matsayin shugaban gurguzu na farko a kasar to amma wannan gwamnati bata jima ba kuma a cikin ƙasa da shekaru biyu na juyin mulki an gudanar da juyin mulkin har su biyu a kasar tare da hamɓar da gwamnati har zuwa lokacin mulkin barak kamal na tarayyar soviet an kafa kungiyoyi daban-daban domin yakar gwamnatin gurguzu bayan shekaru takwas na yakin da ba a taba ganin irin sa a kasar afghanistan ba a ƙarshe dai gwamnatin soviet ta nemi sauya manufofinta a cikin kasar don haka ne a ranar 4 ga watan mayu na shekara ta 1986 a matsayin matakin farko na wannan sauyi na siyasa ta cire barak kamal daga shugabancin kasar afghanistan tare da nada muhammad najibullah a matsayin magajinsa kashi na biyu na wannan sauyin manufofi shine korar sojojin soviet red army sama da dubu ɗari daga kasar afghanistan wanda aka fara tun daga ranar 16 ga watan mayu na shekara ta 1988 wanda kuma ya kawo ƙarshe ranar 15 ga watan afrilu na shekara ta 1989 gwamnatin najibullah ta ci gaba da mulki a shekarun 1990 da kuma 1991 saboda rashin jituwa tsakanin shugabannin mujahidin wato a tsakanin manyan masu ruwa da tsaki da kuma yanke hukunci a cikin kungiyar mujahidin su goma sha tara wannan ya sa bisa wata yarjejeniya a latilat najibullah ya sauka daga kan shugabancin kasar afghanistan a ƙarshe dai a ranar goma sha biyar ga watan afrilu na shekara ta alif ɗaya tara da casa'in da biyu tare da yin murabus daga shugabancin kasar da najibullah ya yi mulkin gurguzu na shekaru goma sha hudu a kasar afghanistan ya kawo ƙarshe duk da cewa dai gwamnatin gurguzu ta rushe amma kuma kasar afghanistan ba ta sake shi da zaman lafiya ba domin kuwa daga bisani taliban ta kwace iko da gwamnati daga hannun mujahideen kuma ta kafa gwamnati mai tsatsauran ra'ayi a ƙasar ta afghanistan ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fito wata shirin duniyarmu a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar kasa da kasa da suka hada da wannan yanki ne yammacin asiya to a yau za mu yi dubi ne akan wasiƙar da sojojin sama na haramtacciyar ƙasar isra'ila suka rubuta a kan ƙin amincewa da yaƙin gaza da kuma yin kira da a kawo ƙashinsa. za mu ji yadda ta yi tasiri a cikin fagage da dama na haramtacciyar ƙasar ta yahudawa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. wasiƙar da sojojin sama na haramtacciyar ƙasar isra'ila suka rattaba wa hannu a kai dangane da yakin gaza ta tayar da kura da kuma nuni da shiga wani sabon salo a cikin wannan haramtacciyar ƙasa wannan wasiƙa ta kuma buɗe wani sabon cece kuce a kan batun gyare-gyare da kwaskwarima madanatan Netanyahu yake son yi wa hukumar shari'a da mayar da fursunonin yaƙi hakanan kuma sake jan daga a tsakanin 'yan siyasar wannan haramtacciyar ƙasa ta 'yan sahayoniya. a cikin yanayi na musamman da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta fada ciki musamman ta fuska tsaro da kuma ta a kan muhimman batutuwa da suka shafi makomar wannan haramtacciyar ƙasa sojojin sama 'yan sahiyoniya su rubuta wasiƙa wacce ta sa kallo ya koma sama duk da cewa dai wasiƙar ta zo da wani sabon abu ba to amma yadda su manyan sojoji suka mayar da martani a kanta ya bambanta da yadda ya kasance a lokacin shugabancin babban hafsan sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila hetsi halibi a gefe ɗaya wasiƙar tana a matsayin sake nuni ne a kan wuraren da aka ja layi a tsakanin addini da daula da kuma matsayar sojoji a cikin fagagen siyasa da zamantakewa hakan yana matsayin saɓani mai tsanani ne a cikin ginshiƙin daula daga cikin irin waɗannan abubuwan da suka haifar da saɓani da akwai batun mayar da fursunoni a kowane irin yanayi da kuma jayayyar da 'yan siyasa suke yi a kan yin dokar ɗaukewa yahudawa na ƙungiyar nan ta haririm shiga cikin aikin soja wasiƙar sojojin tana kuma ɗauke da saƙon cewa rikicin ya wuce batun soja ya shiga zance a kan cewa kowa da kowa daidai ne wani take ne da aka daɗe ana bayarwa domin nuna ƙin amincewa da yadda ake ɗaukewa 'yan ƙungiyar haridim aikin soja ko yin hidima a fagen daga wato yin kira da kar a yi wata doka wacce za ta wa wasu mutane haƙƙin yin soja saboda su ta addini. isharorin da suke tattare da wannan wasiƙa ta sojin saman suna da fuskoki biyu na farko na siyasa na biyu kuma na zamantakewa a siyasance duk da cewa wannan wasiƙar ba ta zo da wani abu sabo ba a kan jayar da dama aka daɗe ana yi nan gada da shi kan shi yakin gaza da yake ci gaba sai dai kuma wasiƙar ta zo a wani lokaci mai matuƙar muhimmanci a haramtaccen ƙasar ta yahudawa yakin gaza dai yana ci gaba ya ma ɗauki wani sabon salwar za a iya cewa ya fi na bayan muni domin a wannan lokaci haramtaccen ƙasar isra'ila ta na ƙarasa aikin da ta fara dai na rushe dukkanin wani wuri da falasɗina za su iya samun mafaka a cikinsa gida ne ko kuma hemomi a wasu yankunan fi da kaso 80 ta rushe na gidaje wasu yankunan kaso 70 wasu yankunan sun kai 90 to bayan da 'yan sahioniya suka sake dawo da shi yakin gadan-gadan kuma a cikin gida sabanin da yake a tsakaninsu yana ƙara kunno kai batun sake yi wa ma'aikatar shari'a kwaskwarima wanda netanyahu ya so ya yi ya sake ƙarfafa wannan batu 'yan hamayya suna kiran wannan yunkuri na tanyahu da cewa na juyin mulki ne a fagen shari'a netanyahu kuwa yana kiran wannan abin da yake faruwa da cewa jayayya ce a tsakanin daular ɓoye da kuma ta doka da oda ta zahiri su kuwa masu bin diddigin siyasa haramtaccen kasar isra'ila suna ɗaukar wannan abin da yake faruwa da cewa ɗaya ne daga cikin fuskokin rikici mai zurfi da ake fama da shi to ta ɓangaren siyasa wasiƙar da sojojin saman suka rubuta suka rattaba hannu a kan akan yakin gaza tana a matsayin wani saƙo ne na siyasa ta buƙaci ganin an mayar da fursunoni ko da kuwa hakan zai zama sai an daina yakin baki ɗaya sannan ne za a sake fursunonin to suna ganin abin da ya kamata ai nan. dalilin haka wannan wasikar ta ƙara wa ciwo gishiri a cikin saɓani da dama yana nan kwance a tsakanin 'yan siyasar kusan kowace rana ta allah sai iyayen da kuma dangin waɗanda aka yi garkuwa da su a can wato gaza a matsayin fursunonin yaƙi sun fito sun yi zanga-zanga ta yin kira da a sako musu yaya. suna kuma kira ko da hakan zai kai ga a daina yakin ne a karbi sharuɗan da 'yan gwagwarmaya suka shata wani abin la'akari da shi a nan shine da jam'iyyu masu alaƙa da yahuda masu ra'ayin mazan jiya ta haridim sun kasance 'yan baruwanmu a saɓanin da ke tsakanin ɓangarorin biyu amma a lokaci ɗaya sun mayar da hankali ne a wani fagen yaƙinsu da shi ne. samarwa da samarinsu hanyar da ba za su yi aikin soja ba ko hidimar ƙasa a filin daga to ta fuskar zamantakewa wasiƙar sojojin tana da ta fuska a wannan fage domin ana ɗaukar sojan saman wannan haramtacciyar ƙasa a matsayin masu aji na ƙoli a tsakanin sojojin 'yan sahiyoniya ma suna da bambanci da waninsu. ɗaya daga cikin dalilan haka kuwa shine cewa mafi yawancin sojojin sama haramtaccen ƙasar isra'ila sun fito ne daga gidajen masu kuɗi kuma daga cibiyoyi na ƙoli da ake ji da su a haramtacciyar ƙasar a halin yanzu sanadiyar wasiƙa ta sojojin saman ta sake dawo da tsohuwar tambaya wacce ita ce samar da daidaito wajen yin hidimar soja wato kada a ware wata ƙungiya ta addini a ɗauke musu wannan haƙƙi na hidima bai kuma tsaya tsakanin gwamnatin gamin gambiza ta masu tsatsauran ra'ayi da yahoo yake jagoranta ba da kuma 'yan hamayya hatta a cikin ita kanta hukumar ɗin da akwai wannan irin saɓanin da jayayya matsayar rundunar sojan 'yan sahayoniya saɓanin shugabannin sojojin mamaya da suka gabata na yanzu suna da yankakkiyar matsaya akan wannan batu a tashin farko an hana buga da watsa labarin wasiƙar da abin da ta kunsa amma hana su kansu sojojin tun farko su rattaba hannu a kanta an kuma yi wa duk wanda ya rattaba hannu a kanta barazanar kura daga soja sai dai kuma hakan bai hana wasu su rattaba hannu ba sojoji dubu ne wato kenan kaso goma cikin ɗari na jimillar sojojin sama ne na bayan fage suka rattaba hannu a kan wannan takarda wasu daga cikin sojojin sun janye rattaba hannu da suka yi bayan da aka yi musu barazanar kora daga soja amma duk da haka waɗanda suka rattaba hannu a kanta suna ah, da yawan gaske da sun kai dubu ɗaya a wani yunkuri na 'yan sahiyoniya domin dakile wannan wasiƙa rundunar sojan ta yi ƙoƙarin rage muhimmancinta ta nuna cewa abinda ta ƙunsa shine yin kira da yin hidimar sojojin bayan fage a kawo ƙashinta kuma wai waɗanda suka rattaba hannu a kan wasiƙar sun manyanta sai dai abinda rundunar sojan take jin tsoro shine yaɗuwar wannan halayya ta yin kira da a kawo ƙarshen yakin gaza a tsakanin wasu sojojin aikuwa abin da ya faru kenan domin an samu ƙarin wasu sojoji a ranar alhamis inda ta gabata da sun kai 150 da suka rattaba hannu a kan wasiƙar ta yin kira da a kawo ƙarshen yakin a wannan karan marubuta wasiƙar sojoji ne na bayan fage da kuma waɗanda suka yi ritaya a ƙarshe rundunar leƙen asirin soja ita ma an sami waɗanda suka bijire sai kuma wasu likitocin soja su ɗari sun bi sahu a halin yanzu malaman jami'o'i da ma'aikatan da suke ƙarƙashin jami'o'i sun shiga cikin sahun masu yin kira da a kawo ƙashen yakin kuma ga dukkanin alamun wannan irin boran zai ci gaba matukar yaƙin gaza bai tsaya ba. to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda shinmu ya zo ƙarshe ta fuskar lokaci da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare mai ban kwana da kuma na gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin koshin lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 da 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas 00983 506 shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. tarbiyyar iyali masu barka barkamu da wani haka ko barkamu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarbiyyar iyali shiri da a ciki muke yin bayani kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman tarbiyyar yara ta hanyar tuntuɓar masana da manazarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin iyali mai inganci a rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan boh hausa da ke nan birnin tehran da ni awala kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan a wannan karan ma da ku daure ku daddage ku ga cewa mun kammala wannan shiri tare da ku a cikin hirin namu na yau za mu ci gaba ne da sararin shehun malami muhammad salih lezare da ke can birnin yamai ta kasan nijar inda zai ci gaba da yi mana bayanin sakon hankoki daga littafin nan na satar hukuk na imam zainul abidina na imam hussein alaihi da kuma yadda iyali da su amfana yau malam zai ci gaba ne da yi mana bayani kan haƙƙin talakawa saboda kuwa babban wadi ne in malam ya shirya bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين سيما صاحب الأسر والزمان أرواحنا له فدا yan uwa masu girma da mutunci da ke jinmu da shawararrenmu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu ga muna ci gaba da wasala karatunmu a cikin littafin al hukuk na maulana Aliyu zain al na da imam husaini alaihi salam kuma muna nan dai a cikin maudu'in haƙƙin talaka haƙƙin wayanda ake ma shugabanci akan mai musu shugabanci ba mu gushe ba muna nan a wannan haƙƙi na goma sha bakwai da yake na'am lakar nazar al-imam al-azim alaihi salam في الحكومات القائمة fi أسره fara'aha alal qahar wal galiba anan imami ma'asumi alaihi salam maulana ali zainul abidin ɗan imam husaini alaihi salam ya yi duba ga hukuma ko jagorancin zamaninsu ya yi duba ga hukumar da take a zamaninsu wace ta yi kama kwabo da kwabo hazun na'al bin na'al ma'auni da ma'auni kwatance da kwatance mudu da mudu ta yi daidai da daidai da hukumar wannan zamani nam hukumar da akan ɗorata ta kan me hin ƙarfi fin ƙarfi zalunci yaudara wacce lan tastanid abadan il intihab shu'ubiha intihab shu'ubi ba wai hukuma ce wacce zaɓi ne na al'umma ba ba kuma hukuma ce wacce tsari na Allah ya ɗora ta ba zalunci ya ɗora ta yaudara ya ɗora ta ta'addanci ya ɗora ta zub da shini ya ɗora ta haka suka yi ta gallaza ma al'umma haka suka takura ma al'umma to da haka maulana ali zainal abidin alaihi salam yake mahukuma irin wannan gargadi na cewa fa ta sani wanda take wa shugabanci fa bayan Allah ne halittar Allah ne ba ku fi su da komai ba duk abun da ka musu wanda ba daidai ba Allah ba zai barka ba don haka sai maulana ali zainal abidina yake ma irin wayannan mahukunta wasici da mi yanayi musu wasici ayatul ra'iyya da kiyaye haƙƙin wayanda ake ma shugabanci yake musu wasici da kula da al'amarin talakawa ri'ayatu sho'o war rahmatu biha yake ma irin wayannan mahukunta wasici da tsare gaskiya a yi adalci a tausaya wa bayan Allah a tausaya musu ba a takura musu ba wal hiyatatu yake ba su shawara na cewa su kula da abin da zai kawo ci gaba abun da zai kawo kwanciyar hankali abun da zai kawo zaman lafiya abun da zai kiyaye mutunci na wannan al'umma da ci gabanta walanat fi tasarrufi a hawaliha maulana ali na alaihi salam a wannan washen yake ma mahukuntan zamaninsa wanda suke kama da mahukuntan zamanin ma'azzalumai kawai macuta yake musu wasici da cewa su bi komai a hankali banda garaje a wajen tafiyar da shugabancin al'umma. masararo kada da ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan radion BOH da ke nan birnin tehran inda za mu ci gaba da jin bayanin malam kan batun bin komai da dukka ta yadda za a yi wa kowa adalci da fatan iyali za su amfana da wannan muhimmin bayani. su bi komai bidikka ta inda za su yi wa kowa adalci ta inda ba za su cuci kowa ba ba za su danna haƙƙin kowa ba a wajen tafiyar da lamarin al'umma kuma banda halin bera banda sace dukiyar al'umma kama Ausahun! an yazkuru ma atahumullahu min fadlihi fa yashkuruhu bil ihsan ila ra'iyya. raiyyah war biha ta haka za mu ga maulana aliyu zainal abidina alaihi salam yanayi ma mahukuntan zamaninsa yan baba kere yan bani na iya wanda ke amfani da ƙarfi da ƙarfin makami da ƙarfin yaudara a wajen hawa mulki kamar yadda dai muke yau to yake musu wasici na me cewa su tuna fa ba fin ƙarfin Allah suka yi ba idan ma kana ganin an baka shugabanci ne saboda yar takardar shaidan da ka nuna wala Allah ma ta shabu ko kuma ka same ta ta hanyar halal daidai kai mai darajar ilimi kaza ce kai mai halayya na gargari kaza ne wanda aka maka taskiya ta ƙarya gungurumin ɓarawo aka ce a'a mai neman na kansa ne mugu azzalumi aka ce a mutumin kirki ne mashajini aka ce a mai gudun duniya ne to ma a ɗauka kai adilin ne kuma mutumin kirki kuma wanda baya zalinta kowa bai yarda da zalunci to ka ɗauka ma haka ne to ita ma wannan falala ce da Allah ya baka kyauta ce da Allah ya baka baiwa ce da Allah ya baka ba ƙoƙarinka ba ne to da ka ka gode wa Allah da wannan baiwar da ya baka har ka zama yau kai ne shugaba ta wani hanya za ka gode wa Allah a gani a ƙasa ka kyautata ma bayan Allah da kake wa shugabanci ka tausaya wa bayan Allah da kake wa shugabanci ka kiyaye haƙƙin bayan Allah ka kiyaye musu rayukansu ka kiyaye musu addininsu ka kiyaye musu mutuncinsu ka kiyaye musu dukiyarsu ka kiyaye musu zaman lafiyarsu da kwanciyar hankalinsu wajibi ne a ganka da wannan amma idan ka rasa wannan to ka tabbata Allah zai ɗiban matalakawa haƙƙinsu a ka gobe tashin kiyama yan uwana masu girma yan uwar imani da a ce duk mai neman shugabanci yana duban haƙƙin talakawa a kansa yanda Allah ta baraka wata ya ɗora haƙƙin yanda yake kun ba mai canza shi wallahi da mafi yawan masu ribibi wajen neman shugabanci ba su nemi shugabanci ba saboda sun san ba su cincinci shugabancin ba mutum ne wanda ba ruwansa da Allah kwata-kwata ba ruwansu da batun lahira kwata-kwata bai san ma mitintuka ba abinda ake cewa mitintuka ba ruwansa da ita kansa kawai ya sani to amma ire-irensu su suke wasu san kujerar shugabanci don haka dole barna ta yawa a doron ƙasar Allah sannan kuma a je lahira a sha kashi fatan mu Allah ta wa ta'ala ya tausaya mana Allah ya mana lutufi Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu lokacin bayyana sahibul asr zaman ajalallahu ta'ala farjahu shari don ya cika wannan duniya da adalci da lalama da zaman lafiya da kwanciyar hankali bayan da ta cika ta gurɓata da jinin bayan Allah da ake zalunta. a yau ma dai na ganin nan za mu takaita wa sallallahu ta'ala ala khair halqihi muhammad wa ahli baiti at-tayyibin at-tafirin اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم والأن أعداءهم من الأولين والآخرين to gashi dai malam ya sake koro bayani dai lokacin ya sake yi mana irin halin nasa a maimakon sashen hausa na boh da ke nan birnin tehran da ƙasar iran muna ƙara yin godiya ga shehun malami muhammad salil zare da ke birnin yamai ta ƙasar nijar da wannan ɗimbin lokaci nashi da ya bayar allah ya saka ya ƙara wa malam ƙarfin jiki ni kuma awal kunya da na gabatar bayan na shirya